فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم sai adam ya faɗa abin da Allah ya jefa masa na kalmomi waɗanda ya kimsa masa addu'a da su su ne kalmomin da Allah ya faɗa inda yake cewa suka ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana kunan na minal khasirin sai Allah ya karɓi tubansa ya gafarta masa domin shi Allah mai yawan karɓar tuban bayi ne mai jin kansu ne